àdìlá síwájú ayé ọmọ àmàlà síwájú ọ̀run ọmọ wa ṣe jẹ́sìgẹ̀ fún bàbá Fátímà tàbí anábìlá síwájú ayé. bá a ti bẹ̀rẹ̀ láyọ̀ ọlọ́run mọ́tà ìjà parí rẹ̀ láti fúlàní bí àtàwọn aráalé rẹ̀. bàbá wa àtàwọn sẹ́yìn Ibrahim Al-Zazaki. bí wọ́n fi lé wa lẹ́nu wọ́n fi lé wa lẹ́nu náà ọlọ́ọ̀ba àlékún àlàáfíà àlékún ọlá ọlọ́yin àlékún àgbọ̀nsẹ̀. àwọn bàbá sẹ́yìn bọ̀dọ̀bá sílẹ̀ tí wọ́n wà lójú ìkọlù ají wọn káàbọ̀. àwọn bàbá sheikh abdulhamid àti sheikh abdullahi mustapha lọ́dọ̀ ẹ bá wọlé lẹ́kọ̀ọ́kan. Allahu akbar. Wọ́n yóò kó lè kìtà ká máa ń taṣà wò ti eléyìí òun ló dàbí wa Muhammad ẹni tó rẹwà tí gbogbo ojú bá ń wo ànábì inú wọn sì mọ ẹdùn pé wọn rí òṣìṣẹ́ ọdún àdàmà àmà wàá ti wọlé ní nǹkan alábùtẹ́dé oníṣà ànábì wọn rẹwà bí ẹni pé lọ́hùn àgbà tẹ̀lé rà kò sí obìnrin kankan tó tún bímọ mímọ láyé lẹ́yìn àdàmà àmà. خلقت مبرها عن كل عيب مبرها عن كل عيب الذي توزع قوة الموجودين عيب فتى فتى خلقت مبرها ولخلقتك كما تشاء كأنك قد خلقت كما تشاء إلى الذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما èyí kan tí a fẹ́ sọ fún wa lẹ́nìí nínú wá sí wa òun náà ni kí a máa ràn ara wa lọ́wọ́ mùsùlùmí ò gbọdọ̀ بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماهم بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. náà ni àwọn sún fèpè ní náà sílẹ̀ hákì bíl hákì. Da'iyan ila Allah bi idnihi, bi idnihi is the permission of Allah. The Christians will call it being called, being called. Ìwọ Rasuli da'iyan ila Allah bi idnihi apẹ̀yìn lọ sójú ọ̀nà Ọlọ́run pẹ̀lú yọ̀ǹda Ọlọ́run. Mẹ́rin lẹ́ẹ̀karùn-ún, ọ̀sẹ̀ rọ́jà mùnira, olùkọ́ jẹ́ Model. atupa ti yóò tàn mọ́lẹ̀. àtùpà tí yóò tàn mọ́lẹ̀ tá a fi ànábì a ó gbọ́ níbi. cewa yawan mai gawa gaba shi ke jawo yarko ciwon bai da ganin ake zabewa. dole duk mai wannan haka wa zai kare da ciwon bai daga ciwon bai ba wa haki. wannan kasu so da hanya ɗaya talce wannan mai cikakka malam kuma Allah ya nuna mana shi. sai sayyidun so aqidatan wa fiqha malam yace wannan magana iya bayanin aqida kenan da kuma abin da na na fikira da Allah ya bada shine wannan magana bakin gaskiya kenan wasi roki na ga nayi zurfa nayi na zurfa tunani fiye da yadda ake tunani akan wannan al'amarin ba wai kawai ba ne alhamdulillah ni ma sai mu yana bayan insha Allah dai insha Allah eh, muna farin ciki muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya nuna mana wannan rana a wannan wata mai tarin barka wata rabi awwal wanda kuma kamar yadda aka saba farkonsa kan gabatar da irin wannan maulidi wanda aka danka wa uwa yarabawa wanda kuma sunan maulidin ma ya zama maulidin yarabawa duk da cewa muna ce masa maulidi iftita maulidin buɗi wanda da shi ake buɗewa wanda kuma an ɗau shekaru ana gudanar da irin wannan taro a kafin kafin waƙiya mun san cewa da hora da hulla shi ya saba zuwa isar da sakon ainihin shigan watan maulidi a irin wannan rana din to sai kiman Allah dai a wannan gari dai gashi bayan mawaƙiya to su mana Allah ba suna tare da mu nan ba amma alhamdulillah dai kamar yadda tun cikin waƙiya ba yana ba har zuwa yanzu bayan waƙiya mu ana nan ana ci gaba da raya wannan rana ta daya ga wata rabi awal saboda haka muna farin ciki muna godiya ga yan uwa musamman ma dai bangaren yan uwa mai yaraba da suka yi tattaki har zuwa ilorin suka ɗauko wannan babban shehi da babban malami malam barande wanda kamar bara ma ya yi shayar da kuma bana ma insha Allah ya gabatar da jawabi mai gamsarwa na'am na san mafiya yawan bayanan da ya yi da yarabanci ne amma dai wanda ya yi karatu yana tafiya zai tsince wasu abubuwa a cikin kalaman nasa saboda haka yanzu ba wai maimaita abin da ya faɗa ba kamar dai jan hankali ne na cewa to ɗan uwa ɗauki cewa dukkan mu fa mu guda ne eh, ba wani bambanci ya kada ya raba mu mu ci ainihin al'umma ɗaya muke saboda haka waɗanda ba mu fahimci abin da ya faɗa ba a yanzu ce ya koma ya tambayi ɗan uwansa wannan yana nuna irin wahada da ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shi na haɗa kan al'umman duniya baki ɗaya da jin cewa muna dai da bambancin yarurruka da kabilu da wararen zama amma kuma dai dukkanmu abu guda ne uba ɗaya muke uwa ɗaya muke ba bambanci lallai wanda ya samu zuwa kamar iraki tattaki zai ga irin wannan abin da nake faɗa a aikace ashe mutane duk da bambanci na sabanin fahimta suna iya rayuwa su zauna zauna lafiya su taimaki juna wannan lallai wanda ya je ya zai ya ga wani wannan to wannan irin abin da ake son zo a koya mana ne a aikace cewa manzala ya zo ya haɗa kan al'umma ne baki ɗaya to da wannan maulidi ya fita aka ce masa ranar maulidi ne na yarabawa amma duk na duba al'ummar da suka haɗu za ga cewa ne akwai yarabawa akwai fulani akwai hausawa akwai nufawa akwai gasu nan ne daban-daban amma dai alhamdulillah saboda kamar godiya ga Allah suka sha ƙasa da a wannan farko shawarar dalili na buɗewa kuma Allah ya kaddara wanda ya ke nufo da wannan fili Allah ya sa ka kamar cikin alhairi Allah kuma ya kaddara aljanna ya zama ruwa gare shi mun je Allah na roƙe ka Allah ka da ga mana fili mu ma kanmu na kanmu wanda nan shekara mai zuwa sha, Allah ya zama yabawa suna da filin kansu a iya wanda ba sai sun iso da kawai

Alhamdulillah